السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد إن وما سؤال بركة masu bibiyan mu a wannan tsangaya ta Africa TV 3 Akademiyatu Afrikiya Alhausawiya kamar yadda muka ɗauko karatu tiryan tiryan cikin ikon Allah a yau za mu tashi a darasin mu na goma sha hudu inda za mu ɗauki maudu'i na talatin da ɗaya wato hukuncin zakka da falalar zakka da maudu'i na sha na talatin da biyu insha Allah dukiyoyin da ake fidda wa zakka da maudu'i na 33 insha Allah sharuɗan zakka yan uwana masu albarka za mu fara da hukuncin zakka a shari'ar musulunci menene ake nufin da zakka a luga ta larabci ma'anan azzaka shine annama'u wa ziyada shine haɓaka da kuma ƙaruwa a shar'ance koyon an ce zakka ana nufin haƙƙun maksusun fi malin maksusin li ta'ifatin maksusa ma'ana wani haƙƙi ne wanda aka keɓance shi a cikin wata dukiya keɓantacce wanda za a ba wa'insu mutane <clears throat> keɓantattu fitar da zakka yana da muhimmanci a musulunci yana da falala mai girma har allah subhanahu wa ta'ala ya ce khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Dan haka allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta zakka domin masu kuɗi su dinga tausaya wa talakawa talakawa kuma su dinga son masu kuɗi saboda kyautata wanda suke musu zakka rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar <clears throat> wato tauhidi da sallah da azumi da zakka da aikin hajji wa'annan su ne rukunan musulunci guda biyar tauhidi sallah azumi zakka aikin hajji ya zama wajibi ainihin musulmi da Allah ya azurta da wannan dukiya da za mu ambata a nan gaba ya dinga fitar da zakanta. kamar yadda muka karanta <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Kuzmin amwalihim hakan nan ya zo a cikin nassi na wata ayar wa aqimus salata wa atuz zaka hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci a mu'az da ya aike zuwa kasar yaman ya ce ka kira su zuwa ga Allah ka umarce su da yin sallah ka umarce su kuma da fitar da zakka a cikin dukiyoyinsu wanda za a karba daga masu wadata cikinsu a mayar wa talakawan cikinsu a wani hadisin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce <clears throat> umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu fa idza fa'alu wa asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah da haka malamai sun yi ijima'i <clears throat> ainihin a kan zakka malamai sun yi ijima'i cewa zakka wajiba ce wannan babu tantama a tsakanin malaman musulunci kuma ko da a ce mutum ya ce ba zai ba da zakka ba shari'ar musulunci ta wajabta a kwace ta da ƙarfi a bayar da ita kuma ibadar zakka ita ce ibada guda ɗaya tilo wacce <clears throat> mutum ko bai yi niyya ba za a sanya yaye wannan ibada da ƙarfi ko babu niyya kuma idan aka fitar da ita ɗin ta yi idan daga baya dawo ya tuba shi kenan amma dai zakka a riga an fitar da ita yana allah ya isa yana bai yafe ba yana shi kar a taɓa mai dukiya a matse shi a tatso zakkan a bayar kuma zakkan ta yi daga baya sai ya tuba zuwa ga allah wannan shine abin da ya shafi zakka da kuma hukuncin zakka ainihin a <clears throat> shari'ar musulunci da kuma falalar da Allah ya ba wannan ibada ta zakka abu na gaba shine dukiyoyin da ake fitarwa zakka <clears throat> a shari'ar musulunci dukiyoyin da ake fitarwa da zakka <clears throat> a shari'ar musulunci jinsi biyar ne asalinsu dai jinsi uku ne da kuɗi da dabbobi da hatsi to amma ana iya cewa jinsi biyar ne duk da yake jinsi biyar ɗin da za su dawo su curu a wuri uku na farko da akwai bahimatul an'am wato a dabbobin gida ana fitan musu da zakka su ne wato raƙuma da shanu da bisashe in aka ce bisashe ma'ana jam'in bisa ƙananan dabbobi tumaki da awaki tumaki su ne wa'annan fararen tunkiya da rago awaki su ne jajayen nan da akuya da bunsuru <clears throat> to dukkansu jinsinsu ɗaya ne a babin zakka a wani hadisi wanda bukhari da muslim suka ruwaita manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mamin sahibi ibilin wala ni wala ganamin la yu'addi zakataha illa ja'at yawmal qiyamati a'zamu ma kanat babu wani wanda Allah zai ba raƙuma ko shanu ko awakai da tumakai ya ƙi ba da zakka face ranar lahira za a zo da su sun yi tiƙa-tiƙa mafi girmansu wa asmanuha mafi ƙoshinsu tantahu bi ƙoroniha wa'annan dabbobi suna tunkuyen shi da ƙahonsu wata ta'uhu bi azlafiha suna taka shi da <clears throat> a kofatansu kullama na fadat ukuraha adat alaihi ulaha duk lokacin da ta ƙarshe ta wuce sai ta farkon ta dawo hatta yi ƙudwa bayanan nasi haka za su yi ta ɗawafi a kan suna kewaye shi ga duk wanda ya hana zakkan dabbobi ma'ana dai a nan mun samu dukiya ta farko da ake da ake ba da zakka shine zakkan dabbobi <clears throat> jinsi na biyu shine annaqadan wato zinare da azurfa su ma ana fitan musu da zakka a ah, jinsi na biyu su ne aurudu tijara kayan kasuwanci to shi ma wannan dai ya koma matsayin zakkan kuɗi ne kamar yadda na faɗa abubuwa biyar ne amma uku ne ka gani suna cikin zakkan kuɗi a zakkan kayan kasuwanci shine duk abin da aka ajiye ana jiran wanda zai taya a siyar me ana tallan shi to wannan yana da hukuncin a kuɗi irin zakkan kuɗi ake me sannan kuma daga cikin abubuwan da ake ba da zakka nau'i na hudu shine alhubub wa thimar ƙwayan <clears throat> hatsi tsaba na hatsi da kuma athimar 'ya'yan itatuwa abinda ake nufi da a 'ya'yan itatuwa shine <clears throat> wato dabino da kuma inabi a cikin 'ya'yan itatuwa su ne ake fitarwa da zakka sai abu na biyar su ne alma'adin ma'adanai da kuma rikazi to kaga waɗannan abubuwa biyar da aka ce za a fitarwa da zakka da dabbobi da kuɗi zinare da azurfa da hatsi da kuma kayan kasuwanci da kuma ma'adanai to idan ka kalla dabbobi jinsi ɗaya ne in ka kalli hatsi jinsi ɗaya ne amma in ka kalli kayan kasuwanci da ma'adanai da kuɗi zinare da azurfa su waɗannan diddi abu ɗaya ne shi ya sa hakikanin gaskiya abubuwan da ake fitarwa da zakka abubuwa uku ne da kuɗi ne da hatsi ne da dabbobi idan an so a ƙara faɗaɗawa sai a ce da dabbobi da zinare da azurfa da kayan kasuwanci da tsaba da kayan itatuwa waɗanda aka ambata da kuma ma'adanai da rikazi to za mu ƙara dawowa baya kaɗan <clears throat> domin mu warware abubuwan da ake nufi da waɗannan dukiyoyi waɗanda ake fitarwa da zakka abu na farko da aka yi bayani cikin kayan da ake fitowar zakka su ne bahimatul an'ami wato dabbobin gida abin da ake nufi da dabbobin gida su ne raƙuma da shanu da bisashe da kuma abin da suke hukuncinsu ɗaya da wa'annan <clears throat> bi ma'ana idan aka ce raƙuma al'ibil raƙuma yawanci mun fi sanin irin raƙuman da suke rayuwa a sahara ne da ƙasashen larabawa <clears throat> wato raƙuma masu tozo ɗaya amma idan ka tafi kasashen da ake kankara ake sanyi kamar waɗansu kasashe na tsohuwar tarayyar soviet su suna kiwon raƙuma masu tozo biyu suna da waɗansu raƙuma masu tozo biyu to irin waɗannan raƙuma masu tozo biyu su ma hukuncinsu ɗaya da raƙuma in an zo a babin zakka idan muka zo kan shanu an yi magana shanu su ma ana musu zakka to hakan nan su ma shanu za ku ga in jinsi ne iri-iri da akwai shanu da muka fi sani waɗannan masu manyan ƙahuna fararen shanu banda wannan da akwai bakwalo irin shanun nan marasa ƙaho banda wannan da akwai shanun da ake cewa jamus wanda ake amfani da su a ƙasar sudan da ƙasar misira shanu ne za ka gan su tiƙa-tiƙa kuma ƙahonsu ma za ka gani wato ƙahonsu ya fi yin kama da ƙahon rago fiye da kaman shi da ƙahon sa amma kuma in ka kalle su shanu ne sai dai ƙahonsu za ka gani ya fi kamanceceniya da ƙaho irin ƙudan ragon nan to su ake cewa jamus ana tatsan nonon su ana noma da su ana ɗebo ruwa da su ana kiwon su to su ma duka waɗannan hukuncin su hukuncin shanu ne idan mun gangaro wurin alganam to alganam ya haɗa bisashe kenan wato da awakai an ce awakai su ne jajaye wato bunsuru da akuya idan kuma aka ce tumakai su ne farare ma'ana tunkiya da rago to wa'annan jinsi na dabbobi su ne dabbobin da ake cewa bahimatul an'ami wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta a fidda musu zakka abu na biyu su ne annakadan wato zinare da azurfa zinare da azurfa yanzu ba a yin amfani da su akan kuɗin da ake siye da sayarwa a cikin gari ikon allah sai allah ya sanya zinare ya kasance wani ma'auni ne na dukiya waɗanda ake sanin dukiya da shi a da ana yin kwandala da sulalla irin na zinare da su ake yin amfani amma tafiya ta tafiya sai aka dawo ana yin amfani da uh, takaddun kuɗi da sauran makamantansu haka amma dai hukunci yana nan hukunci yana nan kan cewa zinare da azurfafa su ne asali abin da ake la'akari da su wurin fitar da zakka wannan hukuncin yana nan asali a da zinare saboda yana da tsada matuƙa gaya to akan yi canjin shi da azurfa sai zamana <clears throat> duka zinare ɗaya ko kuma ƙwandala ɗaya ta zinare sai ya zamana tana daidai da azurfa ƙwandala guda goma sha biyu a da haka ake yin wannan canji kafin kuma daga baya har allah ya sa ɗan adam ya hikima ya samu basira ta yin amfani da a coins ko kuma waɗansu karafuna daban-daban waɗanda ake amfani da su a matsayin kuɗi wanda mutane suke siyayya suke cinikayya a tsakaninsu amma asali abin da ake amfani da shi shine zinare da azurfa kuma shine mutane suka fi sani to malam ya yi mana bayani akan cewa in aka ce zakkan kuɗi asali zinare da azurfa to kuma da duk wani abin da yake a madadinsu abin da yake a madadin zinare da azurfa a yanzu shine karansi na sauran kasashen duniya in a najeriya ne muna da naira <clears throat> idan a saudiya ne suna da riyal idan a Amerika ne suna da dola idan a ingila suna da pound sterling to hakan nan dukiyan duk da ake juyawa ana amfani da su a yanzu ana ba su hukuncin a zinare ne da azurfa kuma idan an zo za a fitar da zakkansu ana fitar da zakkansu ne ainihin a ma'auni na zinare domin da asali shine abin da aka fara amfani da shi a matsayin kuɗi kuma lokacin da aka fara fitar da takardu na banki karansi na ƙasashe a farkon al'amari dole sai ya kasance wa'annan kuɗaɗe zinare yana bakin ɗinsu a bankuna don haka sai ya kasance da zinare ake lissafi tafiya na tafiya har aka zo ana janye zinaren ana janye zinare wa'insu abubuwa na karfin soja karfin tattalin arziki siyasan zamani suka shigo su suke tasiri akan takardun kuɗi amma asali da zinare yana da matukar tasiri akan takardan kuɗi don haka idan aka tashi yin lissafi da takardunmu na kuɗi ana lissafi ne akan zinare kuma ana musu zakka irin zakkan zinare ba zakkan azurfa ba abu na uku daga cikin nau'ukan dukiyan da ake yi musu zakka shine urudu tijara kayan kasuwanci wato duk wani abin da mutum ya kasa ko kuma ya tallata to idan ya kai nisabin zakka to dole sai an dinga mai zakka duk shekara yadda ake zakkan kuɗi amma abin da mutum ya sanya shi haya shi wannan ba siyarwa zai yi ba ba a mai zakka kana da gida ka sa 'yan haya a ciki ba na siyarwa ba ne kana da mota ana maka haya ana zuwa Legas Abuja mai Maiduguri Sokoto wa'annan duka na haya ne ba za ka kirga kudin su ka ce za ka fitar musu da zakka ba domin ba a kasuwa suke ba hakan nan abin da ka siya ka aje saboda kawai ya zamana ka ajiye kadara ka sai mota ka aje ka sai a gona ka aje ka sai gida ka aje to duka wa'annan ajiya ce da ake yi wanda babu zakka a kansu abu na hudu su ne alhububu wa wato a tsaba da kuma 'ya'yan itatuwa to 'ya'yan itatuwa da ake wa zakka dai ba su ci a kaman dabino da inabi da kuma zaitun wanda shi ma ana tatsan shi a mai da shi mai to wa'annan su ne abubuwa da ake yi wa zakka daga cikin 'ya'yan itatuwa sai kuma wato hatsi wanda ake ci ana rayuwa a kai ko kuma abubuwan da ake mai da su mai kamar gyada hakan nan kamar su gushi da makamantansu wayannan abubuwa duka ana tatse su a mai da su mai don haka ana musu zakka abin da yake ma'auni game da dukiyar da ake wa zakka ma'aunai guda biyu ne duk dukiyar da za a yi wa zakka daga cikin abinci in dai zakka ne na abinci to sai ta haɗa siffofi biyu siffa ta farko ya kasance tana da siffa na alikitiyatu siffa ta biyu da kasance tana da siffa ta aliddikaru ma'ana duk abin da yake abinci ne mutane suna iya rayuwa a kan shi an samu siffa ta farko siffa ta biyu ya kasance kuma za a iya aje shi ya shekara bai lalace ba to zakkata waje ba a kan shi kenan da wannan za mu iya cewa kayan miya tumatir za ka iya shuka tumatir na miliyoyin kuɗi amma tumatir ba abinci ba ne wanda yau gidanka za a ce me abincin dare a ce tumatir kuma ba za ka iya ajiye shi hakan nan ya shekara ba bai lalace ba yanzu kamar doya ita ma doya abinci ce da akwai alikitiyato a tare da ita za a iya cewa me abincin mu na dare a yau za a ce doya amma za ka iya ajiye doya ta shekara ba ta lalace ba inda yawa ta dabara kai ta daban ba inda yadda aka sani ne tabi'atan ka ajiye doya ba za ta shekara ba za ta lalace dankali ana iya cin dankali a sha ruwa a yi bacci amma kuma za ka iya ajiye dankali ya shekara kai ma ka san ba zai kai shekara ba don haka ma'aunan nan guda biyu su za ka riƙe duk wani abun da aka ce za a fitar da zakka daga amfanin gona sai ya haɗa abubuwa guda biyu alikitiyatu walid ya kasance abinci ne wanda ake rayuwa a kai kuma ya kasance za a iya ajiye shi har ya shekara to shi kenan daga nan ya zamo abin da za a yi wa zakka irin su masara irin su shinkafa irin su gero irin su dawa irin su alkama duka ana aje su kuma su shekara kuma abinci ne wanda ake rayuwa a kai da su wake <clears throat> da makamantan wa'annan sai a rike wa'annan siffofi da kyau <clears throat> idan aka samu abin da abinci ne amma ba a aje shi babu zakka a kan shi idan aka samu abin da ana aje shi ya shekara amma ba abinci ba ne kamar tumatir za a iya yin bangan tumatir ɗin a yanka shi ya bushe ya shekara ma a cikin buhu amma kuma tumatir ba abinci ba ne wanda za a ɗauko a ce to yanzu ya shekara a bushe a zo a ci tumatir shine abincinmu na rana ko na dare kaga ba zai yiwu ba to daga nan <clears throat> wannan siffa ta wajabcin zakka ta sauka a kan shi wannan dai bayanai kenan na abin da zai sauwaka game da abin da ake yi wa zakka na amfanin gona to daga nan sai ma'adanai da kuma rikazi menene ake nufi da ma'adanai <clears throat> ma'adanai shine <clears throat> abin da ake haƙowa <clears throat> na zinare da azurfa a ƙarƙashin ƙasa idan aka je aka haƙo wannan zinare ko aka haƙo wannan azurfa a ƙarƙashin ƙasa to yana daga cikin abubuwan da ya waje ba a yi wa zakka shi kuma tun da ma'adani ne to ba sai ya shekara ba daga an haƙo shi kawai za a yi mai zakka ne a kai tsaye ɗaya bisa arba'in amma shi rikazi <clears throat> abinda ake nufi da rikazi shine dukiya ce tsabtatacciya gyararriya a zamanin jahiliya wani ya da sulalla na zinare cikin tukunya ashe ya je ya binne ya ɓoye sai kuma ya mutu ba a san inda ya aje ba kai kuma ikon allah ka zo kana noma za ka haƙa rijiya a gonarka garin haƙe-haƙen ka sai ka haƙo tukunyar zinare to kaga wannan zinare gyararre ne tsaftatacce ne kawai nuna ka same shi to zakkan shi ɗaya bisa biyar ne amma idan zinare ne wanda aka je ana mining ana haƙan shi a wani wuri wani wurin ma ya rifta da mutane su mutu sai an ɗebo shi an zo an wanke shi an narka an gyara to wannan zakkan shi zakkan kuɗi ne ɗaya bisa arba'in amma shi rikazi abin da ake nufi da rikazi shine dafnul jahiliya abin da aka binne shi tun a lokacin jahiliya to wayannan su ne nau'ukan abin da ake fitarwa da zakka da muka ambata da akwai dabbobi da akwai zinare da azurfa da abin da ya ɗauki hukuncin su da akwai kayan kasuwanci akwai a hatsi da kayan marmari waɗanda zakka ya hau kansu da akwai kuma ma'adani da kuma a bisne-bisne irin na jahiliya wato rikazi abu na ƙarshe da za mu yi magana a kai shine sharuɗan zakka wa'anne sharuɗa ne sai sun cika sannan zakka take wajaba a kan mutum wa'annan sharuɗa dai guda hudu ne abu na farko musulunci ma'ana ba za a ce wa kafiri ya fitar da zakka na dukiyan shi ba abu na biyu shine yanci bawa baya fitar da zakka saboda da shi bawan da kudin nashi duk mallakin mai gidan shi ne don haka zakkan tana a kan mai gidan shi ne mai gidan nashi ne zai fitar da zakkan domin shi ainihin bai da mallakin komai don haka mai gida ne zai fitar da zakka ba bawan ba in mai gidan bai fitar ba bawan bai da zunubi sharaɗi na uku shine ya kasance abin da ka mallaka ya kai nisabi ya cika kuma ya tabbata tsawon shekara ɗaya in wanda ake bukata ya shekara ne ya kai nisabi kuma kuma nisabin nan ya zamo mulkin ka ne na kanka to a nan wurin kaga zakka ta waje ba a kanka abu na hudu shine ya kasance dukiyan nan a ta shekara idan dukiyan da ake so ne su shekara kaga kaman kudi sai ya shekara kaman dabbobi sai sun shekara kaman kayan kasuwanci sai sun shekara cikin guda biyar guda uku ne suke shekara amma ma'adanai da rikazi da kuma kayan amfanin gona ba sai sun shekara ba sannan kuma <clears throat> daga cikin abin da yake sharuɗa na zakka idan zakkan kuɗi ne to kar ya kasance kana da bashin da inda za a biya bashin kuɗin nan da kake da shi ba zai kai nisabi ba to a nan wurin in dai zakkan kuɗi ne bashi ya maka yawa inda za a biya bashin kuɗinka bai kai nisabi ba to ba zakka a kanka ka je ka ji da biyan bashin ka kai ma wanda za a ba zakka ne amma zakkan amfanin gona bashi baya hana zakkan amfanin gona inda za ka je ka ci bashin miliyan ɗari kai noma allah ya jarrabu wannan gona taka amma sai ka tsayar da buhun masara manya-manya irin kilo ɗari ɗin nan buhu shida to zakka ta hau kanka ba maganan baka ci riba ba a gonan ba maganan an biyo ka bashi shi zakka na hatsi da zakka na dabbobi da zakka na rikazi da zakka na ma'adanai bashin da ke kanka baya hana ka ka fitar da su zakkan da bashi ke hana fitarwa shine zakkan kuɗi da zakkan kayan kasuwanci Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da abun da muke karantarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi kyawawan ayyukanmu ya kankare mana zunubanmu da kurakuranmu ya gafarta mana a daidai nan ne za mu tsaya ya ku yan uwa masu albarka sai Allah ya kai mu rana ta gaba insha Allahu za mu tashi a darasi na goma sha biyar a dai babin zakka insha Allahu ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. hey, hey, hey.